ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون sai su ƙasƙantar da kansu ga Ubangijinsu suna roƙonsa, Ya Ubangijinmu, ka yaye mana azabar da ka aiko mana, hakika za mu yi imani da kai da manzanka matuƙar ka mana.